Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya yi kira wa dukkan al'ummar jihar kansa haɗa kai ba tare da nuna bambancin addini ko ƙabila ba a wajen ciyar da jihar gaba. Gwamnan ya yi wannan kira ne a lokacin da al'ummar yankin arewacin jihar Nasarawa da ya haɗa da ƙananan hukumomin Nasarawa Igon, Akwanga da Wamba da yankin rayawa guda shida suka bayyana sha'awarsu na cewa Umaru Tanko Almakura ya tsaya takarar gwamna a zaɓe na shekara ta 2015. Irin sharholiya kenan da aka yi ta yi a inda al'ummar shiyar Akwanga suka miƙa wa gwamna almakura takardar neman shiga takara da suka saya suka bashi. Gwamna Umaru Tanko almakura ya yaba wa al'ummar ya kuma ce ba zai ba su kunya ba. Mutane ba tare da ni nemi su yi haka ba, sun kirawo ni suka ce su ya kamata abinda suka ga na na shekara uku zuwa yanzu to kamata ya yi su ban goyon baya kuma su albarkaci neman shiga wani takara kuma na wani shekara hudu mai zuwa wannan kuduri da suke da shi da kyakkyawan niyya da kuma goyon baya da suka nuna mun ba zan ba da kunya ba baya ga wannan ina son sake jaddada da cewa gwamnatin mu manufanta da aƙidanta shine ta ga yadda za ta yi ta tallafa ma mutane masu ƙananan ƙarfi duk wani wanda ɗan jihan nan ne ko kana da ilimi ko baka da ilimi ko kana da hali ko baka da hali ko kana da mukami ko baka da mukami ko kana wani addini ko wani kabila kai ko kai ɗan pdp ne wannan gwamnati za ta maka aiki don akwai haiki akan wannan gwamnati gama kowa abin da nan ke so shine dukan mu zo mu haɗa hannunmu gaba ɗaya mu tafi baki ɗaya don mu tsira baki ɗaya abubuwan da suke faruwa game da tashin hankali a jiha abu ne mai zuwa ya wuce na imani idan duka muka sa a zuciyarmu za mu zauna lafiya za mu manta da bambance-bambance za mu manta da keta da rashin yin abu da ya kamata Allah su yarda wannan jiha za mu samu ci gaba za mu samu nasara za mu samu zaman lafiya inda za mu bar ma 'ya'yanmu da jikokinmu gado wanda za su samu albarka ko mu ba manan Gwamnan jihar Nasarawa kenan Umaru Tanko Almakura. Na kuma tattauna da wasu da suka fito daga yankin na Akwanga don jin ko me yasa suka buƙaci gwamnan ya sake tsayawa zaɓe karo na biyu. Sunana Aliyu Yakubu Barde, former chairman ne na Wamba Local Government. A ta mana komai, rai ne kawai bai bamu ba. Abubuwa da ya kamata mu samu na alheri ba mu same su a gwamnati da suka wuce ba sai yanzu. Duk wanda ke so ya kamfen a Wamba zai magana zai mana hanya ne. Allah bai ba da iko ba har sai zuwan tanko almakura kuma ba abin da ya kamata ka saka ma wanda ya maka alheri sai dai ka ce Allah ubangiji ya sake maimaita inda hajin maimaita sunana Juliana Gabriel ta'al ya yi mu abin da ba mu taba gani a Nasarawa state ba kuma mun duba baya mun duba gaba in ba shi ba ba wanda zai yi mu kamar ta'al ba ga yaranmu suna tafiya makaranta kuma suna da ilimi yanzu kudin da ya kamata mu dinga biya a makaranta muna dafa miya mai dadi da shi ana ba mu magani kyauta ga ruwa ga wuta ga uh, kasuwa mai Nasarawa State ya zama London. To sai dai bayanai na nuni da cewa shi ma ministan yada labarai labaran maku tuni ya nuna aniyarsa ta tsayawa takarar gwamna a jihar ta Nasarawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.